ranar sha biyu ga watan agustan kowace shekara dai rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin bikin ranar matasa na duniya wannan rana dai ana gudanar da shi ne domin yin bita da kuma bayyana mahimmancin matasa a rayuwa na al'umma a shekarar 1985 ne dai majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana tare kuma da zayyana wasu sharaɗa guda goma sha biyar da ake fatan samarwa matasa domin samun rayuwa mai kyau daga cikin wayannan sharuɗoɗi dai sun haɗa da samar da ilimi aikin yi da kuma kawar da yunwa da fatara da kawo ƙarshen fadace-fadace a tsakanin matasa to sai dai kuma a nan najeriya bisa ga dukkan alamu har yanzu matasa na ci gaba da ɗanɗana kudarsu dangane da karancin ayyukan yi wani lokaci ma dai da rashin ilimi ga dai ra'ayin wasu matasa a birnin Legas. to mu yanzu bukatar mu ga gwamnatin ƙasa a taimaka mu ta yi mu sanin hanyoyin da za a magance wannan matsala muna roƙon wannan gwamnati ta yi kokari ta magance wannan matsala ta tsada abinci ita ta yi addaba ƙasa yanzu ba ma batun aikin yi muke nema ba yanzu saboda babu da ayyukan yi kuma inda aikin ma ba za ka same shi ba kamar yadda ya kamata in ka yi yau gobe bai samuwa sai an cinye goben kowa ba lalle bane ba a samu bukatar matasa a ƙasar nan shine samo su aikin yi in ka samu matasa aikin yi to lalle za a magance za a kange su daga shiga waɗansu harkokin wanda waɗansu halayen wanda ba su dace da su ba kamar fasakauri da sasasasi da kuma yan ɗauke-ɗauke duk wannan yana rashin aikin yana ɗaya daga cikin yana ɗaya abin da sun suke aikata irin wannan mugan ayyuka sannan wani lokacin da muke ciki fasara ta yi yawa abinci ya yi tsada tsadar rayuwa ta samu al'umma ya kamata a ce gwamnati ta duba wannan ta duba wannan unemployment and when somebody does not have any job the next thing to think about is to steal and that is why we have so many armed robbers around. Ta ce ko shakka babu akwai matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa wannan ma ke sa su shiga wasu kungiyoyi na asiri da kuma kungiyoyi na tashin hankali ko kuma sace-sace kai har ma dai da fashi da makami don haka ina ganin ya kamata gwamnati ta samar da aikin yi ga matasa ya zaka dai matasa da dama ne suka zura ido tare da jiran alkawarin da gwamnatin tarayyar najeriya ta dauka na samar da aikin yi babangeji birnin murai amurka daga lagos